Kwamishina sabon Obaza Katsina sakatare na ƙungiyar mai da talaka. Na uku a kama akwai wani Umar Faruk shi tun shekaran aka sake shi sai ni yau aka zo aka yi belin dina sai shi wancan wanda ke da mujalla da intanet wanda a rubutun ya fita shi kuma yana gidan yaro ba a sake shi ba ba a bada belin din shi ba amma ce shi za a ci gaba kira shi ranar talatin da ɗaya ga watan gobe. Comrade Bashir Dauda kenan bayan ba da belin sa game da tuhumar da gwamnatin jihar Katsina ke yi masa tare da wasu mutum biyu. Kada aka da rubutun da nai ba wani rubutu bane wanda na ma wani karya ko dai batanci a kan wani na kawai bayyana ra'ayina ne cewa talakawa suna shan wahala saboda akwai karan abinci na ba mutane wahala kuma ana da ba zuwa ma'aikata albashi ba jihohi da dama ban kira suna wani ba ko na kira ta jiha na yi magana ne akan Najeriya baki ɗaya kuma eh, maganganu da irin wannan ne nake cikin abin da bai da tushe ko in yi ma wani kage ko in bata sunan gwamnati ko na abu a na ci gaba da rubuta abubuwa na bisa gaskiya da kuma hujjojin da ke gare ni. Ga alama dai kafofin sadarwa na sada zumunci na neman zama wani sabon babban kalubale ga gwamnatoci a Najeriya ko da yake suna rabauta da alfanun da ke tattare da su. Kwamarar Kabiru Sa'idi Dakata babban jami'i ne a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma mai shalkwata a nan Kano. a ƙasar nan muka samu lokaci da gwamnoni da 'yan siyasa a mataki daban-daban suka ci amfanin wannan social media din suka yi kamfen mutane suka gansu aka yada manufofinsu ta social media kuma suka ci zaɓe amma kuma daga cikin gwamnatin aka ƙara samun wani sanata ya fito majalisa yana ƙoƙarin cewa ya za a daƙile karsashin tasiri da social media yake gurin taimakawa mutane gurin faɗin albarkacin bakinsu ana manta cewa har yanzu a demokaradiyya ake wannan dama ta faɗin albarkacin baki gwamnati ta kasa sakarwa mutane marasa amfani wannan damar abu na biyu shine gwamnati ta kasa fahimtar cewa idan aka zo aka ce ga wani gyara ba wai ana nufin wai ana ana tuhumar ka bane a'a ana maka hannunka mai sanda ne domin ka gyara to amma barista audu bula mafukarci na kallon lamarin ne ta fuskar shari'a bisa tanadin dokokin ƙasa da ma yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da najeriya ta taɓawa hannu bayan kundin tsarin mulki african charter on human and people's rights ya tabbatar da wannan sannan united nations declaration on human rights ya tabbatar da wannan kaga kenan a demokradiyya dole ne a ba mutane dama su kalli abubuwan da gwamnati take yi su faɗi ra'ayinsa a kai kuma in aka ce an hana su wannan lalle dole a fuskanci matsala sai dai daga ɗaya ɓangaren mu fahimci cewa kundin tsarin mulki ya ba mu dama ne mu magana akan abin da muka tabbatar kuma abin da zai kawo ci gaban ƙasa ya kawo wayewar al'umma ba abin da zai tada hankali ko ya shiga cikin hurumin 'yancin wani ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Lallan shugaba So I. saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su